السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا لهدي شاءكو قوت جماد الآخر إجرى من الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyu ga watan march shekara ta 2017 wannan shine kasan na biyu daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikri wa asar shari'atul islamiyya fi ta'azizihi wallafan ma'ali sheikh الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن Abdulaziz العزيز السديسي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام قلنا لتافي لتافي ne لو كان ɗaukan al'umman musulmi daga wata duniya ta gurɓata da aka waye gari abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya faɗi akan abna'ul islam madadin ya tsaya a nan sai kuma abin ya naso abin ya sama har ya kai zuwa ga shiyuhal islam annabi ya ce duk wani ɗa da za a haifa a musulunci ana haihuwan shi ne alal islam illa anna abawaihi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi sai dai idan aka yi rashin sa'a masu tarbiyya sun cakke shi iyayen shi kenan ajin farko sai suka zama yahudawa ne ko Nasarani, ko majusawa ne to sai su bata mai aƙida su bata mai addini su bata mai tarbiyya su ta tunanin shi sai su mai da shi yahudawa ko su mai da shi nasara ko su mai da shi ba majushi to ba abin da kai ce a cikin mu madadin ya zama mu ne ake kwaikwayo daga wurinmu sau da mu ne muke da littafin da ke da alkawarin ba zai a iya canza shi ko a musanya shi ko a gurɓata shi ba yake da tsaro daga Allah sai aka waye gari muni yau waɗanda suka lalata littafinsu suka yi annabawansu jafa'i suka yi duk wani ci gaba na addini da rayuwa ta waye wai da tunaninsu muke tunani da maganinsu muke furzarwa da abincinsu da suturansu da komai irin nasu muke ɗauka sun yi nasarar gazwil fikiri a kanmu sun yaƙe mu to shi ne manyan malaman musulunci suke ƙoƙarin canza wannan yanayin da wani yanayi mai kyau Shi ne a ɗauke mu daga gurɓatacciyar tunanin da maƙiyanmu suka ɗora mu a kai a canza mana tunanin da zai zama shine tabbataccen tunanin annabawa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa mun natsu mun amintu akan bin wannan gazu alfikiri da suka yi mana ɓar maku misali guda ɗaya saboda bature ya ɗauke mu ya shigar da mu cikin addinin shi amma a ɓangaren tunani bature ya kirkiro wani addini wanda ba larabe da bature ba yahudi da ba haushe da kowane irin yare na duniya yana jin wannan addinin kuma yana bauta a cikin wannan addinin duk irin yadda aka yi ruwan nasoshi na alkur'ani da sunna mabiyan wannan addinin ba za su ji ba kuma ba za su bu ba irin yadda ake goyon baya da shiga wannan addinin a amerika da birtaniya da faransa da italiya da germany da sauran yankunan turai da amerika haka ake shiga a asia haka ake shiga a afirka haka in ka je maka da madina ma haka ake shiga shine addinin kwallo wani irin yaƙi ne bature ya yi ya yaƙi hankalin mutum aka ɗauke mu daga kowace irin tunani mai kyau sai aka haɗa mu da wasa wanda mai kallon ƙwallon nan da wanda yake ibace-ibace wajen ƙwallon nan in ka tambaye shi a nawa yake yi a banza fa yake yi a shura wata fata ta shige cikin wata raga sai al'umma sai su barke da ihu sun manta ƙur'ani ya ce inna an karal aswat da sautul hamir irin wannan daga sautin allah baya so amma bature ya gamsar da ɗan adam ya aminta ya haka kaga ya na allah ya ɗauna shi a matsayin mai wata harka na gamsar da tunanin zuciyar shi Kwallon da suke kirkiro wasanni iri-iri yau a kirkiro wannan gobe a kirkiro wannan saboda a shagaltar da ɗan adam daga mahalicin shi ma garraka da rabbikal me ya roɗe ka ka jingine ubangijinka mai karamci ka ɗauki kayan shiririta to haka da za ka ɗauko kowane fanni da kowane ɓangare da bature yi nasara ɗaya kan tunaninmu ko za ga haka yake karka ɗauko wasan kwallo kaɗai da za mu ɗauko wani abin mu girke ma sai ka ce haka yake yanzu daidai da sima irin yadda za mu bayyana da kama namun nan musulmi bature ya yaƙi tunaninmu allah allah muke mu canza wannan zuwa nashi muna ganin shine wayayye shine wanda ya iya shine wanda yake da kan gado shine masani mun aji wayewan ƙur'ani sani da fice irin ta manzon Allah mun aji duk wani karantarwa na addininmu, mun gama gamsar da zuciyarmu wancan gazuwal fikiri da bature mana to illan da wannan gazuwal fikiri yake yi shine yana shiga cikin aƙidanka da imaninka ne sai ya ɓata shi idan baka samu aminci a cikin tunaninka ba to ka shiga matsala to shine wannan hamshakin malami limamin masallacin ka'aba shugaban masallatan harami alamatu sudaisi ya rubuta wannan littafi al'amnal fikiri wa asar shari'atul islamiyya fi ta'azizihi wai wani irin mataki wani irin aiki da gurbi a shari'ar musulunci aka takarwa wajen bunƙasa wannan amnul fikir din waɗancan sun samu a cikin rudani to nan kuma ana son a sa ka a cikin al'amd in baka cikin aminci to kana cikin matsala kisa tunani da amfani da kwakwalwa ƙur'ani bai barka a baya ba shi za ke jin yana cewa afala ya tadabbaru na ƙur'ani. da me za ka yi dabburi da hankalinka to an gurɓata shi mun yi misalai a karatun da ya gabata wanda bai da bukatan a maimaita shi a nan kaɗai duk wani mai hankali da tunani da sanin ya kamata da koma ya nazari yana daga cikin wanda bature ya yaka aka yaƙi tunani aka sa ka a cikin wannan sabon addini da suke cewa a dunkule duniya a wata madunkula kwaya ɗaya in ka shiga ciki to kayi asara zai wahala ka yi tunanin yanda za ka dawo ma addininka da al'ummanka da ƙasanta majaduha alherinta da daukakanta ba za ka yi wannan tunanin ba yau an waye gari dattawanmu na arewa irin su saddauna ta fawa ɓalewa da sauransu da ya zama ba su ba da dama an yaƙi fikar ɗinsu ba duk da a hannun tura suka karatun boko tura suka ba su mulkin kai hatta suturansu ba su canza sun sa irin na bature ba Tura suka yi musu wannan irin su mala aminu kano za ka ji sun ce mu zo mu zauna abin da ya haɗa mu yanzu mu tattauna amma kowa ya san gidan ubanshi shi ba sa bari an canza masu tunaninsu ba gaje gani sanda ake karantar da su a nan kongo za ga 'yan matan wancan lokacin da zaninta da adikonta da babbar rigan saddona da naɗin shi bai canza ya sa riga irin na bature ba ba da canza ta sa riga irin na baturiya ba suna nan yadda suke sarauniyar ingila za ta zo da rigan yadi ɗaya amma saddona da babban riga da naɗi tafawa ɓalewa da babban riga da naɗi ba su canza daga yadda suke ba amma yanzu a ce donald trump zai kawo maka ziyara ka rika bi abuja lagos kaduna kenan da fatakwal kana neman wani irin suit za ka sa na tarban shi sau da ya yaki tunaninka in ya ce ka kawo mai ziyara ka kawo mai ziyara white house tunaninka wani irin kama ne za ka yi irin nashi don ka saje da shi an yaki tunaninka mun gano wannan da kyau ku to shi ne ya rubuta wannan don ya dawo da ke cikin hayyacinka daga ran da aka gama yakan tunaninka a waɗannan abubuwan da kake ɗaukan su ba su da mahimmanci to next addininka ne za ka ɗauka ba gidaje ba ƙauye sakaran addini wanda babu ci gaba babu samar da ɗaukaka da buwaya a cikin shi daga nan sai a ce jingine shi kawai yi wani sabo a yau sun ci kashi hamsin na nasara na sa musulmi ya jingine addinin shi sau da yau an mai da addini a masallaci kaɗai ake yin shi wanda kowa zai an takure an matsayar jalid dini ustazai ne kaɗai to wanda ba ustazu ba kawai abin da yake so zai iskancin shi sha shaguwar shi an taba shi ce to ni ustazu ne kun gano wannan da kyau ko ba kauya ƙauyen ƙayau yana da wannan tunanin an yaƙi fikar ɗin shi kuma waɗannan maganganun ai ba sai an nemo wasu ƙwararru sun bi bincike a kai ba na sani ka sani ne sai dai kawai ƙila a matan biyu to shine bayan da mala ya fara shimfida da sharan fage sai ce amma ba'adu to bayan haka fa min akbari na'amillahi alaina ina daga cikin mafi girman tarin ni'imomi da Allah maɗaukin sarki mana an hadana lil islami irin yadda Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu muka rungumi wannan addini na musulunci sai malin ya ta'abiri da cewa lil islami ya kawo lamu ta'aliliya mu an shiryar da mu ne domin mai aikin da zai haɓaka musulunci ba mai aikin da zai haɓaka mu ko rayuwar mu kaɗai musulunci na gefe ba ma'anan wannan shine mu muna rayuwa ne don rayuwar musulunci in musulunci ba zai haɓaka ya girmama ya waya ba to rayuwar mu a duniya bai da amfani in har za mu ɗauki wani tunani wani fikar saɓanin wanda musulunci ya sa mana to mu ba mu da alheri abin da ake so ka gane kenan wannan hikimar lil islami kenan umarna alaina allah ya mana tarin baiwa wanda bai ma da yawa daga cikin bayin shi ba bi hazihi shari'atul gharra ta hanyar ɗaura ma kan wannan shari'a wacce take farakar lailuha kana hariha ba abin da yake cikin duhu a cikinta akwai waɗanda suka fi ka kyan fata da kyawun tsoron halitta da asali suka fi ka komi a zamaninsu ne annabin da aka aiko da wannan addini ya rayu sun san shi ya san su ya gansu sun gan shi su ya fara matallan wannan addini amma da yake allah bai masu baiwa ba sai suka yi adawa da shi kai da kake afirka bakin tukururu sai allah madaukin sarki maka baiwa sai shi ta yadda kai zuwa ga wannan shari'a bai kamata ka gode mashi ba hikimanka ne kwazanka ne ƙarfinka ne dukiyarka ne me yasa kawai man tsaban baiwa ce Allah ya mana ya shiryar da mu zuwa ga wannan addini mai haske allati ja'at li tahqiqi masalih al-ibad wannan addini na musulunci ya zo ne saboda ya tabbatar da cikakkiyar maslaha na bayi fi umuril ma'aish wal ma'ad game da al'amarin rayuwa da kuma al'amarin mukoma. makoma ana samun kyau ne in ka ba addini mun gani domin rayuwa iri biyu ce rayuwan da za ka yi yanzu da rayuwan da za ka yi anjima addinin musulunci saɓanin yadda bature ya yaƙi tunanin waɗanda ba su da kyakkyawan tunani a cikinmu ya yi nasarar gurɓata ta cewa suwa ne ne suke yin addini sai ce su ne ustazai ai addinin musulunci addini ne wanda yake a masallaci kadai da makarantar islamiyya kadai amma al'amarin ma'ayish rayuwar duniya a gidan biki ba addini in aka yi haihuwa a gayyato al'ada in za a aurar da ya al'ada ne ba addini ba a kasuwanninmu babu addinin a wajejen ayyukan ma ofisoshi mun jingine addini idan ka ɗauko lebara son zuciyin shi yake yi bai kallon mai addini ya ce in muna tafiya a kan titi in mun shiga motan haya in muna rayuwa da iyalanmu a cikin gidajenmu addini bai da katabus jama mun gano wannan da kyau ku ma'ana an yaƙi fikar ɗinmu sai aka ɗauke mu cancak daga kyawawan tunani zuwa ga wani abu can daban ma'ana rayuwa daban addini kuma daban yana daga cikin gazul fikri da aka iya yakan waɗanda suka zauna suka rubuta tsarin mulkin najeriya matakin farko suka ce wannan tsarin ba ruwan shi da addini ma'ana tsari ne wanda zai magana kan tsantsan rayuwar duniya tuku duk abin da addini bai da ruwa da tsaki da shi babu alheri ka shige shi jama'a mun gani addinin musulunci taken da malamai masu hankali suke mai shine cewa al al'islamu dinun wa daula addinin musulunci addini ne da zaka bauta ma Allah dan kai nasara a makomanka da kuma yanda zai tsara diyan da zaka rayu tun daga sanya hulanka da yadda zaka ka yi askin kanka da yadda zaka ka gyara fuskanka da yanda zaka ka gyara jikinka da yadda za a gyara makwancinka da wa za ka yi hudda ya huddan take ya za ka yi haƙuri da mutane ya za ka musulunci sai da ya tsara komi kisa idan ka tattara addini a masallaci a makaranta a wurin wa'azi to bature ya yaƙi fikar ɗinka idan ka ware addini ga wasu mutane tsararru sunansu ustazai kai alhajin birni baka kai ɗan boko banda kai kai ma'aikacin gwamnati ɗan siyasa ko ba da ko ake ba an yaƙi fikar ɗinka ka shiga addinin bature ka ɓata addini na kowa ne mun gano wannan da kyau ku kuma addini yana da alaka da cewa kan komai yasa musulunci ɗan komi da ruwan ne jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku wannan za ka fahimci wannan akan mahaifiyarka da matarka da yakka a lokacin da aka zo neman auren ɗaya daga cikinsu kaddara kana da uwa da mata da yakka ta balaga yan za a mata aure ana zuwa maganan auren za ka ga sun jingine addini sun ɗauko al'ada ai an saba yin kaza sai ka ce mai addini ya ci an yaƙi fikar ɗinsu ne sai ka canza addini da al'ada shi ko sanda annabi ya zo ya canza al'adu ne na jahiliya da kuma al'adun musulunci shi za ke ganin yau turawa da almajiran turawa da suke ko'ina suke ƙoƙarin haɓaka al'adun gargajiya za ka ga ko taro za a yi sai a ce a gayyato masu raye-raye da kaɗe-kaɗe na al'adun mai gargajiya ana kashe kuɗi masu yawa akan haka domin su ake nuna mutane kai gargajiyanku ta fi addininku daga sanda jama'a suka bar addini sau koma gargajiya to shikenan bature cikin sauki zai shigar da su cikin addinin shi shi addinin bature ba kiristanci bane shi addinin bature ba yahudanci bane dan kaka zama mashirmanci da zaka ce to shi zan zama kirista shi bature ba so yake mai da kai kirista ba so yake mai da kai dan oda kawai mun gano wannan da kyau ku shi bature dan ya akuluna ta mata'una ne kawai kama ta kulal an'am su kawai a ji daɗi a duniya ƙarshe masu wannan addini na bature allah ya ce fannaru masu wallahu alahira wuta za su shiga dan da masu abin da suke so kenan kowa ya bi su a haɗe a shiga wuta gaba daya allah ya kyauta wa hafizar linnasi daruriyatil hams ana addini namu na musulunci ya tsaye wajen karewa mutane abu na lallai guda biyar abubuwa na tilas na bukatun rayuwa da addini guda biyar fi him wa anfusihim ya tsare masa abubuwa guda biyar da yake da alaka da addininsu da kuma su a karan kawunansu wa him da hankulansu wa amwalihim da dukiyoyinsu wa ansabihim da kuma nasabansu bature ya zo di ya lalata wannan idan kada ko addini bature ya ce a ba kowa dama da incin ya zaɓi addinin da ya ga dama in ma ya ce ba zai addinin ba ina ruwanka kun gano wannan shi ya ce za ka yi tirsasa yaranka da bai kai shekarun balaga ba in ya kai shekarun balaga yana da daman yi abin da zai haka ne har yau aka waye gari a kasashen musulmi idan mutum ya zo ziyo musulunta sai ga jana tambayin shekara ya kai shekara sha takwas in yau ya fito duniya ce zai musulunta ina ruwanka ka ba shi kalma kawai musulunci ne mai gida amma yau bature ya yaƙi tunanin kowa an koma nazariyar mu irin na bature in ɗako ko ɗaya ba su kai shekara sha takwas ba sai ga ana tsoro ana ɗarɗar na aide musulunta gan ɓata addini zaɓi wanda kake so sai ya zama suna ƙoƙarin kashe dukiyoyi masu yawa domin haɓaka wannan addini da suke so wanda su gane bid'a ne na sarri sanar da kokarin kanka duk abin da za ka ci ko ka sha ko ka sa matsayin sutara addinin musulunci ya tana don maka na halal ya hana ka na haram bature ya ce yi abin da kake so kawai kar ka ɗauki wanda ba naka ba sannan hankalinka bature ne zai zo ya gina gida ya gyara sai ce sunan shi ba wajen shan giya ne ya alaka ka je ka sha inda ka je wajen hukuma ta baka lasi kuma kana biyan haraji sannan bature ne zai baka kuɗi kuma ya koma ta ƙasa ya an shi mana tattauna wannan a cikin karatun kitabun shari'a kuma za mu zo mu tattauna yadda ake hifzil mal sannan ansa bature ya halatar da zina wai zina ita ce wacce aka yi da ƙarfi amma ta yadda ka yadda wallahi ba zina bane me a ciki in ma ka kalli karo ka ce mata kilaki ka shiga matsala sai ka ce mai zaman kanta har yau bature ya ba karuwai dama a duniya suna iya zanga-zangan a su da sana'an zina an bude kofofi iri-iri daga ciki shine wai a bar yara har sai sun gama makaranta sannan su aure ta da bature sai kuma ya ce katta balaga sai ta me ta gama makaranta bai da waɗannan dokokin da wannan tsare-tsaren jama'a mun fahimci wannan da kyau ku aka kirkiro abubuwa na ɓata 'ya'yan mutane da yawa a waye gari ku zo ku yi aure ba ku da aminci da cikin addinin bature ne za mu tattauna wannan nasaba a cikin karatattukanmu ya ƙolar imamu shatibi imamu shatibi abu ishaq ibrahim ibn musa Al-Lahannai Al-Garnafi al-garnati al-maliki yake cewa shi wannan al-imamu shatibi din wule da sata 37 hijiriya an haife shi hijira na da shekara 730 almutuwaffa sana wanda ya rasu hijira da shekara 90 wa hijiriya hijira da shekara 790 ya shekara 60 a duniya min musannafatihi yana daga cikin littattafan da ya rubuta al-muwafaqat fi usul shari'a da littafin al-itisam yunzar tarjamatuhu ka iya duba tarjaman shi a shafi na 46 zuwa shafi na hamsin min nail liftihaj ala hamish dibajil mazahib libin farhon al-maliki to imam ash ya yace wal mu'tamad innama huwa an nastaqra'ana min ash-shari'a annaha wudi'an li masalih al-ibad fi umur al-ma'ayish wal ibad wal ma'ad yace innama huwa mun gane cewa addinin musulunci an nastaƙara ala a yawan karatuttukan da muka yi da shimfiɗa binciken da muka yi mana shari'a don gane da binciken duk abu na shari'a da shari'an ta zo da shi annaha wudi'at an kawo dokokin musulunci ne li masalihil ibad saboda cin moriyan bayi fi umurul ma'ayish a cikin al'amuran rayuwarsu ne da kullum wal ma'ad da kuma abin da za su fuskanta a lahira kun ji dalilin kawo shari'a shi sa wanda bai bin shari'a za ka same shi yana rayuwa ne fi kaddil aish yana fara bin shari'a sai ga babu alheri irin ya bi shari'ar musulunci bala shi ka duba littafin al izi na biyu shafi na shida wa yaqulu al-allamatu bin alƙayyim rahimahullah babban malami ibn alƙayyim qayyim Allah madaukin sarki ya ji kanshi yake cewa ibn alƙayyim sunan shi Muhammad bin abubakar bin Ayyub ibn sa'ad ibn Harizin az-Zar'i ad-Dimashqi al-Hanbali al-ma'ruf wanda aka fi sanin shi bi Shamsuddin ibn al-qayyim al-jawziya da sana an haife shi hijira na shekara ihida wa tis'ina wa sitta mi'a hijiriya hijira na shekara 691 wasa mi'a min halkin kathir ya yi karatu a wajen malamai masu yawa wa ala ra'asihim daga cikin manya-manyan na gaba-gaba cikin malaman shi akwai shekul islam ibn taymiyyah al-harrani a dimashqi abul abbas alaihi rahmatullah wa kana jariyul janan ibn al-qayyim mutum ne mai ƙarfin hali wasi al-il wanda yake da yalwan ilimi arifan bil wanda ya goge game da saɓani na malamai wal mazahib salaf kuma ya goge dangane da mazhabobin magabata umin musannafatihi daga cikin littattafan shi akwai alhadiyun nabawi zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wa ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin wa bada'ul fawaid wa ghayruha kasirun da littafi masu dimbin yawa tufiya sana ya rasu hijira shekara 150 wa 700 hijriya hijira shekara 751 ya shekara 60 cif a duniya hindar ka iya duba tarihin shi a jizi ku uku shafi na ɗari hudu min kitab ad-durrul kamina fi a ayanil mi'at thamina lil hafiz ahmad bin ali bin hajar darul jil a beirut ita ta buga wannan littafi sannan ka duba jizi na biyu shafi na 442 min zayil ala tabaqatul hanabila libin hajar libin rajab darul ma'arifa su suka buga wannan littafi a beirut a duba jizi na biyu shafi na 168 a cikin littafin shajaratun zahab libin al'amad alhambali dar Al-Jadida a beirut su suka buga wannan littafi to ne ibn al-qayyim yake cewa wa shari'a mabnaha wa asasuha ala hikam kun ga shari'a to asas ɗinta da abin da aka gina shi tun daga tushe foundation ɗinta an yi ne a bisa wasu hikimomi wa masalihin ibad da abin da zai zama amfani ne na maslahan bayi fi umurul ma'ayish cikin al'amuran rayuwar bayi ne da kullum wal ma'ad da abin da za su fuskanta a makomansu fa huwa khairun kulluha ita shari'a addinin musulunci da tsare-tsaren musulunci wannan alheri ne baki daya wa adulun kulluha kuma adalci ne baki daya ba cuta ba zalunci wa rahmatun kulluha kuma jin kai ne tausayi ne da tausasawa ga bayi baki daya wa masalih kuma abu ne wanda ya dace da dan adam da rayuwan shi kulluha baki ɗayan shari'a wa kullum mas'alatin kharajat min al-adl ila jur duk wata maslahan da ka ga wata mas'ala ta taso ka ce wannan ba adalci bane ka kalle ta karara ka ce wannan cuta ne da zalunci wa min al-maslaha ila diddiha ka kalli wani abu ka ce yanzu wannan ba maslaha bane ya koma zuwa ga wani abu ne wanda ba na maslaha ba falaisad mina shari'a wannan ba shari'a ba ne duk wani abu da za ka ce kai ne an cuce ni an kware ni amma ba daidai ba kana duba sai ka gaba addini ba ne an kauce makarantar makarantarwar addini an shiga wani abu daban wannan bayani kan ka duba littafin eh, ilamul muwakka'in ar-rabbil alamin yazi na uku shafi na ɗari da shafi na sha hudu allah madaukin sarki ya saka masu da alkhairi za mu zo a karatu na gaba mu ɗora daga inda mu kwana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum